Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. studio Kalangu. yanayin Niger. Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. yaya za a kai ga tsaida yajin aikin malaman ba da ilimi mai zurhi snack da suka soma 20 ga watan janairun da ya shuɗe wayan yara sun shigar da shiga tsakani za ku ji shugaban kungiyar wayan ɗalibai nafiyar afirka yanzu dai ta kubuta da cutar coronavirus a cewar ministan kiwon lafiyar al'umma amma fiye da halin kamuwa da cutar 14,000 aka ƙididdige cikin ƙasa 23 a faɗin duniya za ku ji ministan a cikin shirin. A ƙarshen labarun muna dauke da sharfin babin shari'a na kowace ranar Litinin a maraicen yau za mu ɗuma kan hukuncin zaƙewa ta amfani da matsayin da ke ga mutum da kuma wanda suka dafa mashi. masauraro barkamu da yau litinin uku ga watan fabrairu suna sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla batun shiga tsakani da kungiyar uwayen yara 'yan makaranta da ɗaliban jami'a na ƙasar nijar suka shigar da kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu don ganin a kai ga ƙarshen aikin yajin da tsandikar malaman jami'a sinex ke yi gori usman bukari shugaban kungiyar yama nafisa adamu ƙarin bayani ta wayar tarfo ga fasarar kalamun nasa. Nusu Sabon da Tuni mun fara wasu shige da fice mun saurari dukkanin bangarorin biyu ko gobe za mu yi wata ganawa da mai shiga tsakani na gwamnati na ganin yadda za mu tunkari wannan al'amari saboda ko ma yaya ya kasance dai ɗalibai ne yaranmu za su wahala kuma a wajen haɗuwar da muka yi sun bayyana mana cewa ba a dakatar da karatun ba ana ba da darussa kuma masu jarabawar ɗalibai suna yin jarabawa ina ganin wannan wata hanya ce ta ciyo kan matsalar musamman ta hanyar hanyar sauraron duka bangarorin biyu za mu sulhunta su nan ba daɗewa ba za a daidaita komai. Fiye da halin kamuwa da coronavirus dubu goma sha hudu aka kididdige a cikin duniya a ranar biyu ga watan Fabrairu dubu biyu da ashirin haka ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar Nijar ya bayyana yau da sahe. a cewar Iliyasu Idi mai nasara ƙasa 23 banda ƙasar China ke fuskantar wannan bala'in cutar a yanzu dai ba wata ƙasar Afirka da cutar ta shigo. A la date du 2 février 2020 A ranar biyu ga watan Fabrairu na 2020 wasu kasashe 23 da kasar China wannan cuta ta coronavirus ta shafa. Muna tabbatar da cewa kawo yau ba wata kasar Afirka da ta gano cewa 'ya'yanta sun kamu da cutar. A Nijar ba a samu ko da mutum ɗaya da ya kamu da cutar coronavirus ba. Alƙalin hukumar lafiya ta duniya sun nuna cewa a jimlice mutane bakwai ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar, yayin da mutane 304 suka rasa rayukansu. Cikin waɗannan mutane akwai 14,411 daga China, 146 daga sauran kasashe Ganin cuɗanya tsakanin mutane da kuma kai da kawo na al'umma, haɗarin cutar ya hauhawa. Akwai haɗarin yaɗuwar cutar a wuraren shigowa kasashe saboda haka aka ɗauki matakai a hilayen jiragen sama na kasashe A Nijar, mun ɗauki matakai a hilin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Gyori Hamani. A gaida suma na shi na da fasara Sanya hannun mata musulmi ga kokowar murkushe cutar daji kansa ga mata a ƙasar niger shine manufar taron da SOS Cancer ta shirya jiya a nan yame tare da haɗin gwiwar Alliance da diplome de l'Université Islamique du Niger da kuma makarantun allo na mata. Dr. Dille Isimula, shugabar SOS Cancer, ta bayyana dalilan wannan zaɓin. Wuraren da mata suka yi haɗuwa su ne makaranta, wuri ne na ɗaukan ilimi mai amfani. Malaman da suka yi bayani sun nuna ma mata mai ake nuhi da cuta a bangaren addinin Islama da kuma yadda ake iya shawo kanta. Sun kama mana wajen nuna ma mata illolin cutar kansa wanda tana cikin cututtukan da Alkur'ani mai girma ya yi bayani akan su mun girka asusun taimakon kai da kai mun nuna ma matan cewa mu zama tsintsiya matsar minki daya yau kin ba da biyu misali mata miliyon daya sun ba da biyu kudin suna da yawa sai mu buɗa wuraren gwaji da dama na cutar a cikin ƙasa don ba sauran matan damar su yi gwajin wanda akalla ya kamata mace ta yi shi a kowace shekara ko kuma bayan shekaru biyu saboda cutar kansa mafi illa wadda ta fi kashe mutane ta danganta a bangaren mata cikin mace shida ɗaya na fama da cutar a cikin rayuwarta A gaida hawa Usman, ajin rana ta 67 ta duniya ga batun kokowa ga murkushe cutar kuturta. A jiya Lahadi aka sallace ranar a nan ƙasar Nijar. Ma'udin bana shine sanin alamomin cutar ta kuturta don yunkurar da jama'a na gano sabbin halayen kamuwa da cutar. Nijar ta yi azaka ga warkar da wato rigakai kuma na wannan cutar a cewar Dr. Gado Musa ga fasarar bayanin nasa. Euh, a ƙarshen shekarar 1993, ƙasar Nijar ta kasance da marasa lafiya masu shan magani su 6,308. A yau muna da masu cutar kuturta 333 da aka gano a ƙarshen shekarar 2019. Haka na nufin an samu ci gaba sosai a yaƙi da cutar kuturtar, amma kuma baya nufin an shawo kan matsalar. Cikin sabbin masu ɗauke da cutar su 333 da aka tantance a faɗin ƙasa, muna da kashi 24.92 cikin 100 na masu cutar a mataki na biyu wato muna ci gaba da yin gwajin a kan tsofin masu dauke da wannan cuta muna da magunguna masu wadatar da kashi 51.35 cikin 100 na ƙasa alhali mafi yawan marasa lafiya suna fitowa ne daga yankunan da babu magunguna wato garuruwa na nesa sannan kuma ana ci gaba da nuna musu kyama kuma ba za a iya shawo kan cutar kuturta ba idan ba a yaƙi da ita a cikin iyalai ba Daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin tilabiri Al'ummar kwamin ɗin Walam cikin jihar Talabirin na kuka da rashin tabbatar da tsarin bada magani kyauta a cewarta a cibiyar kiwon lafiya ta garin a yanzu haka sai mutum ya kashe fiye da jika guda da ake tambaya ga ɗan malatin kamun ya samu magani farashin da al'ummar bata lamunta da shi ba ga dai ra'ayin wasu daga cikin al'ummar. Matsalar zuwa gidan likita da muke gani a nan ita ce in ka je likitar sai ka biya jika guda kuma a rubuta maka takardar sayan magani. ga shi kun ba san yadda kai ka samu jikar ba. Babu magani kuma ga ordonance gaskiya muna son haske kan wannan al'amarin. Yau harkar likita idan ka je sai e ka biya jika guda idan ka je can wajen ka biya ɗari biyar. Biyan waɗannan kuɗaɗe bai hana a yi ta rubuta maka takardun sayan magunguna barkatai. Yau ta kai inda idan mutum bai da lafiya aka ce ya je likita sai ya ce bai da kodala gida dai zaka zama mutum ya kai matsayin da idan bai dala sai dai ya mutu muna kira ga magabata da su sake duba wannan tsari su bullo muna da wata dubara sai su ce baka shiga gidan likita sai ka biya jika mu ba jika ce matsalar ba in dai akwai magani wannan kuɗin likitoci ne ke cin su koko mu da yadda muka sani a da in akwai magani ake ba da kuɗi saboda baka sayan maganin daga baya duk dai akan batun guda a walam cikin jihar rai ta Dalabiri samun maganin waraka ya zama abin ka tashi al'ummar na damuwa da hawa-hawan kudaden biya ga samun magani al'ummar ta rasa inda za ta dafa domin kawo ɗauki ga wannan wato damuwar shugaban kojes na kiwon lafiya na gundumar walam ya ƙarawa wakilinmu gomandan ilyasu bayani ga fasarar bayanin nasa. Lalle jama'a suna magana bisa 'yan kuɗin da ake bayarwa a gidan likita. Babban taro ne aka yi tun kafin a soma wannan wani taro da ake kira tsarin Bamako. A can birnin Bamako ne duka ministoci na kiwon lafiya da likitoci suka yi wata babbar haduwa, suka ɗauki wannan tsari tsari ne wanda ake buƙatar mara lafiya ya bada waɗansu 'yan kuɗaɗe sauran magungunan sai a cike masa a bashi maganin tsari ne wanda ake tanadin magunguna masu sauƙi waɗanda bai kamata a zo gidan likita a ce babu su ba waɗanda kuma babu ana rubuta wa mara lafiya takarda ya je ya saya magani duka da haka jama'a da suke zuwa gidan likita suna ganin yawan waɗannan kuɗin da aka ce amma ce foyan borai ka kan nore ki gogi tanga ga gogi ba Lamdamol wani ɗan gari ne da ke arewacin ƙasar Burkina Faso ya fuskanci wani hari da aka kai masa makon da ya shuɗe, harin da ya haddasa mutuwar mutum 20 a faɗar BBC kamfanin dilancin labarun faransa a nashi bangare ya tabbatar da adadin na wa'anda aka kashe kuma ya zayyana cewar aika-aikar ta ta'adanci ce maharan da suka afkawa garin da ke cikin yankin seno na ɗauke da manyan makamai kuma bisa motuna suka zo wannan harin ya afku ne mako ɗaya bayan wato harayan da dama da aka yi arewaci da kuma tsakiyar ƙasar ta burkina faso A cikin wata sanarwa ta ranar biyu ga watan Fabrairu, rundunar sojojin Barkan ta bayyana cikon askarawan soja 600 maimakon 220 da aka bayyana can farko domin fafutukar murkushe ta'addanci a cikin yankin da aka ma lakanin balbalin iyakoki uku na yankin Sahel. A zayyanawar sanarwar bukatar tambaya ce da shugabannin Afirka na Jason Sahel suka yi. a yayin taron po a kasar faransa ranar sha uku ga watan janairu da ya shuɗe hakan ya sa adadin sojojin da aka jibge cikin yankin sahel sun kai su dubu biyar da ɗari su wa'annan soja 600 za su taimakawa ne ga ƙarfafa rundunoni biyu masu fusa'ar ɗauki cikin yankin hamada da runduna kayan aiki da na sadarwa a zayyanawar ta sanarwar. Mambobin kwamitin da aka azawa yaunin kawo gyara ga taken ƙasar Nijar sun yi na'am da sharfi uku na takardu cikin wato sharfin takardu 38 da aka nazarta. a cewar ide adamu mamba na wannan kwamiti ranar biyu ga watan maris aka kayyade na gabatar da wa'annan takardun jalo maryama kenda ta mishi tambaya a kai sai ya ce takardu wanda aka aiko tun tashin farin abin da an kai an tambayi an kasa duk wanda ya iya bisa taken kasa da za a yi sabo kowa ya aiko nashi takardu an sami 38 wanda suka aiko to cikin 38 ina an tace yanzu an kai guda uku uku suka yi saura cikin uku nan ne yanzu a ɗauka take na kasa abubuwan da za a dibi na farko su ne magana a san abin da za a gai cikin take na ƙasa halan abu ne wanda yake ya dace da al'adunmu halan abu ne wanda yake in an gaye shi duk ɗan ƙasa yana sanin abin ya shahe shi daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma kai tsaye ga rahoton na musamman masu wuce gona da iri akan aikinsu da masu kama musu na yin ta'adin na iya fuskantar hukuncin kaso na shekara biyu zuwa ƙasa ga shekara goma dangance da zakewar da wato suka yi na matsayin nasu a ma'aikatar gwamnatin Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gazibo a kan wannan batu ga zubin firar tasu. Duk wani ma'aikacin gwamnati da ke amfani da aikinsa ko matsayinsa ya ƙi yin aikinsa da manufarsa ya samu wata riba ko sai an biya shi kuɗi za a yanke masa hukunci saboda wuce gona da iri. Malamar shari'a Goje Maimuna Gazibo na ɗauke da ƙarin haske. la vie de fonction consiste Wuce gona da iri da mutane ke nunawa a cikin tafiyar da ayyukan da suka rata kansu shine yin amfani da matsayin da kuke da shi ku saba ma doka don dai kawai ku cimma wani buri naku. Misali wasu ma'aikata sai su rinka wasa da hankulan jama'a wajen ba su takardu kamar su na haihuwa na likita na sinye takardu na karatu da sauransu inda ba kun ba su na cin goro ba takardar kaziyar judiciyar kyauta ne ake yin ta kawai dai ka sai amma kuma in har ba ka ba da na goro ba sai ka kwashe sati uku baka samu ba kuma a hana ka ma kwata wannan wuce gona da iri ne sai ka je likita gwamnati likitoci su yi bansa da kai sai ka ba da wani abu wannan laifi ne na wuce gona da iri ga tafiyar da aikin da ya rataye kanka tunda ka takura ma mutum alhali kuma wannan donner des choses alors que ce n'est pas prévu dans les textes. Ko za a iya cewa ma'aikatan gwamnati da ke kinya aikin su sai idan an ba su wani abu suna aikata laihi? Mutanen da ba sa aikin su sai an ba su na ku yi karan su wajen 'yan sanda ko jandarmomi su kuma su ki kula muku don ba ku ba su komai ba. Wannan laifi ne na nuna isa tunda kun yi amfani da matsayinku kun kaskantar da wanda ya kawo karar. Ko ku yi aikin da ya rataya kanku da ya kawo ku a wannan matsayin ko kuma kuna aiki ne kuma kuna karɓar kuɗaɗen jama'a ba a cikin ka'ida ba. A matsayinku na na dan sanda ko kuma jandarma wanda gwamnati ke biyan ku akwai ayyukan da ya kamata ku yi kyauta amma sai kuke karbar kudaden jama'a da sunan ma'aikatar wannan laifi ne wanda zai sa a kama ku har ma kuma da masu tallafa muku Wani hukunci doka ta tana dawa masu aikata wannan laihi? Lokacin da laihin wuce gona da iri ga tafiyar da aikin da ya rataye kanku ya shahe ku. Misali, wani ya kawo ƙara, sai ku ce sai ya sayi mai da za a sa ma mota alhali ba shi ya kamata yi wannan ba in yayi karar ku to za ku zama kurkuku na watanni biyu zuwa shekaru goma a ina ake shigar da kara ofishin jandarmomi ko na 'yan sanda ko kuma babban alkali in kuma jandarma ko dan sanda ne suka yi laifin to sai ku tunkari babban alkali masu sauraro duk duka abin da ya sauka kenan mu huta lafiya